ƙanana ƙananan 'yan siyasa masu mun ƙarya masu mun ƙarya an zo ana neman wai kujera ana ta mun ƙarya ina jin shegu aiwa na yake so aiwa na yake so aiwa na yake so to Allah duk wanda ya je ce ga wanda nake so ina tabbatar muku ƙarya yake yi na na ina addu'a Allah ka ba mu gaskiya musulmi mai imani Allah ƙuri'unmu ka sa kar wata ta ciwon kai za mu ga amfanin yawan ƙuri'a in dai mara ƙuri'a ne zai yi takara ko mai ƙuri'a to mu za mu yi da ƙuri'a da sunan Allah Allah ka ba mu mai kyau